yace ce ana gafata malam na ce almajiri ya ce zan gaya ma abin da idane ne ɗan kashe wayan nan yana ɗauko hoton haka sai ya nuna mu ya ce malam me ka gani a jikin hoton nan yana duba hoton sai na ga yaro ne dan makaranta da kayan firamare a jikinsa ya ce malam ka ga wannan yaro na ce na zan shi ya ce da Allah ka san wani gari ana ce mai jama'ari na ce na san jama'ari ya ce to mu fulani ne a bangaren jama'ari mu mutanen karkara ne ya ce ban taba haihuwa ba sai wannan yara shi ne na farko shi ne na ƙarshe ba a zuwa da shi kasuwa saboda shi kaɗai nake da shi rannan tsautsayi ya sa aka tafa da yaron kasuwa yar uwan makwacin mu fulata na ta tafa kai fara ta bar shi a gun damun fara kan a dawo aka nemi yaron aka rasa na kai kuɗi duwan jigawa aka yi tiriya ba a ga yaron ba alaga ta mala ya kai kuɗi zai kano aka baza malamai ya ce to malam daidai gwargwado ni almajiri ne dan ina da littattafai na addini mun karanta littafin shi usman dan fujiyo ya ce malam ka san abin da nayi na ce a ba ya ce sai na ɗaura alwala sai na istihara na ce allah ɗana in mutuwa ya Allah ka nuna mu in a rijiya ya fada Allah ka nuna mu idan gobara ce ta cinye shi Allah duk inda ɗana yake Allah ka nuna min inda yake ya ce wallahi malam ban yi barcin awa ɗaya ba sai ne mafarki duniya ta cika da haske sai aka nuna man barayi ne suka sace ɗana suka taho da yi legas to shine na taho nan legas abinda ya kawo na legas ɗan. ya ce yaro barayi nake nema yau kwana saba'in da uku a Legas ki inda na kewaya na ce da Allah ina ne mazauna barayi sai a dinga min dariya an dauke ni ma'aukashi. sai na kalli tsohon na ce to baba don kijo ya yi kama da mata mu da muke addu'a Allah ya raba mata barayi kuma kai kake addu'a ka haɗu yasa to ainihin yaro a haka din na a yanda ka gani in dai na ga barayi to buri na ya cika zan taimake tsohon ashe zan ga bala'in da ban taba gani ba duk wanda ka ji ina Allah ya kawo masifa bai taba ganin bala'in ba ala kawo masifa ala ba a rikici baka taba ga kai lokacin da aka yi da kicin Jos zamanin jirshi da Ari tun daga Mangwasi sai da muka zo fada karshe a gaba na jefar da batir na wallata zan za su diga saboda tafiya kawa zaman lafiya bai fi komai ba wa yake magana kayan karatu Ba ta ina gani ne saboda nauyi a jeji maka yanka ka shiga gari ka ci ubanka kuma billahi nabi in ban da daraja addu'a na rantse da girman qur'ani in man sha Allah tsini albarka tun daga nan a da karshe a gaba ina gaba da mutum tamanin a wayana kuma duk inda muka je ƙauyen arna sai ga sana Allah kiyaye musulmi Allah sa a sauka lafiya mu ma ba wa masauna wani gonsu ba mu doya wani gonsu ba mu taliya da haka aka sai da shu a hanya a jeji da ɗan muna tafiya muna ci dan matar da hanya kai eh, akwai ƙauyen da muka je ma wani tsoho ne ita mu ya shekara ku shiga ta ƙauyen mu arna ne wanda su ba sa yawo da sun gan ku za su ce yan gudun hijira ne yansu da addu'a ta kai addu'a muna zuwa bakin titi sai ga mota ɗan gwadi kai ya gama gyara fashin mun cika bude ala mai ake da fitina Yan fa bala'i ya kai bala'i daga nan ba za ka tambayi mota garin ku ba kawai zuwa za ka yi ka hau mota duk inda ta yi da kai in ka sauka ka tafi gida in ka ana mota ni ba ta garin mu bace ba ka ga hau ba yawa to ina zuwa tukunna malam dattijan nan sai ya kalle ni ya ce malam na sai almajiri ya ce duk inda na ga barayi buri na ya taɗa wallahi tallahi da na kalli ko kaga abin da na gaya masa duk yaro ya tsogana saboda darajar annabi inna lillahi sai na kalli tsohon na shi baba da fiye ba baka shawara ɗaya ni musulmi ne kuma mai ra'azi ne kuma na samu sadaka a Legas gobe in Allah ya kai mu gida zan tafi na ka tashi zan biya ma kuɗin mota zuwa Kano zan biya ma kudin mota zuwa jama'ari ka je ka buɗe hannu ka roƙi Allah ya eh, mu canza ma mafi alheri na ce in Allah ya ga dama sai ya baka da ya kan dole ya ce Allah gama malam na ce almajiri ya ce to tun da na zo nan Lagos dan samu wani mutum wanda ya gaya min magana da ta daɗi irin ka ba ya ce to malam ba komai Allah kai mu gobe mu kwanta Allah kai mu gobe sai mu tafi malam ashe zan gaba da amma mu da masifa wallahi da gari ya waye na je na gaya wa sabuwar ba na ce to baba za mu tafi da muka zo wajen mota ga Lazirius ga Foma Bus ga irin motar nan da ake cewa zafa ga akwaikai motas ga jefa na ce baba wace za mu hau ya ce yaro ko a kori kura ce mu hau ana kai mu lafiya wallahi malam wata mota G5 jaka irin wannan an aje a gaba haka ashe wani alhaji ne ya kama wani sai na ce baba barna a gaba yana zama kusa da jakar mutumin yana wani dan daji haka ina cin abinci sai ya fito a guje yana zuwa ya kusgo tsohon duk jefa da gowa ya ce kaga dan iska ko ba nan zai ka zo kana bara ba ka ce ka barayi kake yi ba ka zo ka zauna me ya kawo ka kusa da jaka sai na kalla alhaji na ce alhaji wannan fa dattijo ne kuma da ido yace yana neman barayi ai ba ku tambaye shi dalili ba da shi za mu tafi ya ce ah malam dan uwanka ne dama ka san shi na ce a ah, dan uwa ne na musulunci kuma na tuntuɗe shi na ji abin da ya kawo shi saboda haka zan yi kokari ne ya koma arewa saboda haɗari ne wannan ruwan a Legas ko ba haɗarin mota a fakin da mota a ɗauke shi a yi fafi da shi ba ƙaramin aikinsa ba wallahi tallahi me kwasun biyan ba a bai sai yawo ba kana da kwasun biyan yawo ai kai kuma yake kenan taushen ka bai duk yaro ya tsoguna saboda annabi muhammad yaro tafi talla da alhajin ne ya kalli tsohon ya ce to ana ramma in dai da wannan tsinannen tsohon za a hau mota ne ba za a hau ba malam da ya babban magana to ni kuma abin da ya burge ni sai direban motar da idan mana ja in ja sai ya yau. ya ce malam ya sunan ka na ce suna na alhaji abubakar kikan mala ya ce to tun ina yaro nake jin wa'azanka ya ce kuma allah da kudurarsa ya ce ni saurin girma ne amma a unguwa uku duk sanda kake wa'azi mana zuwa ya ce wallahi ba tsohon nan ka zo da shi ba ko ne ka kawo sai na kai shi kan taimakon Allah bai zo ba wallahi malam da tsohon ya hau mota aka hau mota za a tafi alhajin nan iga sallah ce goshinta in ya in bai hau mota ba zai rasa mota wallahi malam sai ya hau gaban mota tsohon yana fakiya da muka taho kan hanya inna lillahi wallahi malam da tafiya ta yi tafiya tsakanin lakwata da bakiri Allah ka raba mana masiba ka san kana so ka zau ɗan iskan kirki to ka samu wanda ita ba zuwa Lagos wa ai duk ɗan iskan nan ba za a ga mutum yana wani iskanci a gida ko ka zama tana a yi ranar haɓaɓu ranar jiki yan iskan karyan to ka samu wanda ya je lega ita lega ko ya haramo ta ma ka zau ka zauna a kai ka hauni kilomita dubu da sha biyar ba lakwata da ɓace ne in kwata birnin gwada za ka ba shine za ka samu kilomita ɗari tara da hamsin amma ta wannan hanyar lakwata ɓace ne ta abuja sai ka ci kilomita dubu ɗari da sha biyar wallahi malam daga can da muka taho sai da muka zo tsakar dare tafiya bai tafiya tsakanin lafada da wakili wallahi tsakar dare sai na jirgin mota ya taka birkin mota ta yi kara laina ta yi ƙauru me kare ba sai ya kare mota ba ta fada ba sai ta tsaya cik Allah ya dawo da ita wallahi malam da direban in yi ko ikalli ne sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce ba ta malam na ce almajiri ya ce to mun gama da bala'i na ce malam wani irin bala'i ya ce malam na ce na ya ce da Allah dan zuru kanka arama na ga kai ne baka bacci sai na zuro kaina haka yawancin motar duk suna bacci ina zuro kaina sai ya ce idan na kunna motar motar na in na ful ka kalli kwanta. wallahi da ya kama abin motar da iful ina leƙa gaban mota wallahi malam sai na ga mutane duk irin ashe an fashi da makami ne ban taba ganin masifa irin wa? malam Allah raba mu da hau duk wanda ka ina Allah ya kawo bala'i bai ga bala'i ba Allah Allah ya ba mu zaman lafiya bala'i mala ai ba a so ma a ambaci bala'i wallahi mala yan fashi da makami ne bikin kiran da wasu mugayen bindigogi wata bindigar tun da uwar ka ta haife ka a duniya baka taba ganin irin ta ba motar ya kashe burdin ya ce to malam ya kamata a yi mun game da bala'i wani mutum shi baya bacci a gefe na shi to direba abin da ya kamata a yi ni kwana kawai mu juya da direban ya kalli ya ce malam kai ba ne ya ce a yi ɓarayen birnin gwari ake juya ba na hanyar abuja ba in ta birnin gwari ka bada ka ga ɓarayi to sai kai kwana ka koma bayan ka tanda gari ka kwana gari ido na ganin ido ka taho amma duk wanda ibi na kwaje nan ka ga ɓarayi ka juya to duk wata sunan bugawa sai sun yi mugun tare gaba sannan sa tare sai sun tare baya sosai sannan sa tare gaba duk motar da ta juyo suka ganta ta juyo in ba kwanan ka ya kare ana tsina direban ya ce to malam ya yi kamata a yi to da ke direban mai hankali ne kaga abin da yi in na lalashi ya kalle ni ya ce Allah gafarta ma ce da ya ce kaga mutanen mota nan suna bashi kuma ga barayin nan kuma sun yi ful sun kaɗe wannan tsayawar da muke kama muke bata lokaci ya ce abin da ya kamata ya aran ma in masu baccin nan mu tashe su mu shaida masa cewa ga abin da yake ciki ga barayi su tashi wanda yake da addu'a yi a dan mana dan kokari mu karasa gaban barayi sai abin da Allah ya wallahi malam sai na ji da kamar an ji ka guri da masifa ta masifa ta kashi na ba haka ta danna ni ba alaji ne mun albarka wallahi Allah ya raba mu da bala'i ciki na ta yake kuru yadda ka san ganji ake haka haka haka da gab gab Allah raba mu da bala'i wallahi malam tun muka tashi mata na mota ni da kai na taba kafa da tsohon nan a gaba na ce baba da tije ta ita yi furgi in mun fice idan sa na ce baba da tije addu'a za a yi barayi ne sai ya ce alhamdulillah alhamdulillah Allah na gode wa Allah ya karba addu'a ta na ce a ba barayi ne ne ba ya ce uwa ka ba ce masu nake nema <laughs> nan a ina neman barayin motar kuma gaba ɗaya sai aka daina ta barayin aka koma kan ruwa alhadar na yace dama na gaya maka arama wannan da ke baba su kaje nema dama yace kware ku yaro Allah shi ba ga ikon Allah ni yaro da sunan na saboda annabi Muhammadu inna lillahi musulmi wallahi malam kafin a jima da tsohon ya kalli mu sai ya firgita mu ka san abin da ka san abin da ima ka kar ka damu wallahi da ya kalle masa ya ce duk wanda Allah ya sa bai mutu ko yana gida bai mutu duk wanda Allah bai sa bai kare ba ko haɗari aka yi na jirgi sai ya fita to da ko ya faɗa haka sai na dan yi shuru na kalli tsoho ya yi kama da mai hankali sosai to da na kalli tsohon na ƙara kallon sa ƙarshe abin da ya ƙara mana magana ya ce idan kuna tsoro kada barayin nasu su karbe muku kuɗin duk wanda ya san da kuɗi a gonsa ya kawo kuɗin za a je wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan akwai wani mutumin kunkuma kudin barkono dubu ɗari hudu da saba'in ya zuba a shiramin tsoron mai sun yi zuba tamanin wani mutum yana da kudinsa dubu shida ɗari bakwai ya baya na ba da tsohon direban ma da ya ga hasin shi ba ga kudin lodi wannan alhajin na gaba ya ce yadda in ba tsohon nan kudi na ga zan je ban barayin da abin da za a shi za a ga yi ban Allah da tsohon ya haɗa kudin shi ya ɗaure kuɗin wata bai rabi ya bata bayar ba da ya ɗaure kuɗin a hirami irin can hiraman nan mai gida gida na tsofaffi sai ya kalla bai ya ce yaro ta da kusa a ƙara sa gaban barayi ta yi kusa ta mutum wallahi ma da sai gama a gaban yan fashi da makami Allah ka raba mu da hau duk wanda ka ji ina Allah ya kawo masifa bai taba ganin masifa malam kwanan nan fa aka gane wani tun da kafin ne guda tara ina ina a illa kuma sai ya cire Allah shari'a ba sai gaban Allah ba ta kowace hanya sai an yi kuɗi. Muna tsayawa a gaban ƴan fashin kaga yadda suka yi in na bashi. Babban 'yan fashin yana kan kilomita a zaune yana shan wuyi. Ya kalli mota ido da ashirin shari'a ce muna gani kun tsaya kuna mana tulu kuna yin duk. Kun tsaya ne kun yi addu'a sannan kuka ya ce to in addu'a kuka yi makon game da ko addu'a ta ku ta karya ce ma duk wanda ya san yana da kuɗi a motar na isa ko kasa da hausa karara na rantse da Allah wani mutum da ya kalli barayan algafa ta mala harbi ne suka yi mai mutu ce ba a kallon na bantsai da girman ƙur'ani tun da muka ga an harbi wannan ya fado cikin motar gawa maka san daga sai kawai kallon shi haka tar gawa ta abka yi cikin mota billahi da kamar tun ba da yi ce ba a kallon mu na mutum ya sako aka ce ina kuɗi ya ce ba kuɗi. na rantse da Allah da suka kwantar da shi suka buga mai kusa a nan na rantse da Allah jinin da idin ga a kan kwalta idan ba yadda ka san an yanka rago ba Allah ya yi neman albarka suka auki wani da gindin bindiga itali abin na safar da kanta ne gadan gada na ga hau ya kai hau malam ne facar ne a hannuna in na za'i zawa ka sai na koma li'ilafi in kaji ana ta addu'a gurgu wallahi ji aka samu in kada ana kul huwa Allahu fatiha da salatul fati a karanta wallahi waje aka samu ah! kai da masifa ta yi masifa ni ba rama na ci ba ba dogala ba da ciki na ya ce wallahi sai wanda na dan ya filashin dan filashin haka in na lullashi kai karshe ala ta mala wani mutum aka ce kai ina kudi ya ce suna gun tsohon yana gun ya ci gayi wata da ya ya ta